بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل التفسير من رمضان شكرا تبوتها تتريب 47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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بل يجي تعالى إليه مرجعكم جميعا إذ وقع الله تعالى ذاككم أقرباء أيهم حديثا هزوا كرشيمكم إذ وقع الله تعالى وعد الله حقه alƙawarin Allah ne da yi na gaskiya ko ba zai saba wani alƙawarin ba inda za la yukhlifu In na innahu yabda'u al-khalqa Yadda sha'anin da lamarin yake Allah fa shi ne yake fara halitta dan kuma yu'idu sanne mai da shi inda ya iya halitta babu shi ai zai iya dawo da halittar kuma bayan halittu sun mutu bayan sun diddige sun zama ƙasa Allah ne sake kasar su wannan raɗi ne da wanda suke inkari ta shafiya kuma za a yi haka ne da yadda zai yadda zai amanu wa Abdullahi salihan saboda Allah ya saka waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari bilkisti da adalci wato da sakamako mai kyau idan da babu tashi alkiyama da mummune da suke aiki na gari da suna shan wahalan banza ke nan inda ake duniya zan ba ta kare amma tun da suna aiki kuma suna buƙatar sakamako shi wannan sakamakon kuma ba a duniya ake saba lahira ake yi da duniya za ta kare a tashin ziyama don a saka waɗanda suka yi aiki nagari muminai da adalci wato da irin sakamakon da suka cancanta Allah ya mutu sakayya fi da abin da suka yi wallazi na kafaru waɗanda suka kafurta suka ki su yi imani da kuma suna da abun sha min halili na ruwan zafi tafashashe wa azabun alimun da kuma azaba mai raɗaɗi na wutar jahannama bi ma kanu ya kurun da sababin kafirci da suke a sababin kafircin su su kuma ba maganan sakamako ba ne mai kyau mummunan sakamako ne ruwan zafi da azabar wutar jahannama ubangiji ta alaƙe ilaihi marjin kun jami'a wannan babban wa'azi ne zuwa gare shi za ku koma gaba ta wato duk abin da kake ka tunawa fa gidan ba ba ne a akwai wani gidan daban shine lahira in Allah bai kama ka a nan ba zai kama ka sai baka kama guda biyu nan da shi da aka tafi tsoron Allah za ka koma da zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala aya ayan karshe da ta sauka alqur'ani tana irin wannan gargadi Allah ta'ala ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kowa a cika masa sakamakon aikinsa ba za a zalunce shi ku ji tsoron wannan ranar ranar da za a binciko ayyukanka mai kyau da mara kyau ranar da za a maka hisabi ranar da za ka gane matsayinka wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka gyara ayyukanka ka yi imani domin sakamakon ya zama wato ainihin mai kyau ne a cikin suratul qaf Allah ta'ala ce inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna ko muke rayawa Kuma muke kashewa kuma izuwa gare mu ne makoma duk wanda ya zo duniya Allah ta'ala ne ya kawo shi kuma shi ya kiraya shi in ya bar duniya Allah ne ya dauki yansa kuma izuwa ga Allah za a koma gaba daya idan duniya wato wuri neman lahira ne rayuwa wajen neman lahira wannan rayuwa ce ta jinjin wanda ba za ta kare ba ita ce rayuwar lahira wa inna daral akhirata la hiya al-hayawan law qala ya'lamu wato lahira ita ce wurin rayuwa na jinjinji da mutane sun sani to da ka karka rutu da wato rayuwar duniya wanda take takaitacciya ne wanda za ta kare ka rutse ka ta hana ka neman lahiranka. za ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata. Allah ta ce innahu yubdul khalqa thumma yu'id wato babban dalili da yake nuna Allah zai tashi duniyar nan kuma bayan ta kare zai tashi mutane daga kaburburansu Za ke dawowa da rayuwarsu a masu shi ne dama Allah shi yi halittan shi ya busa musu ran bayan da sun su babu alama to da aka dawo da su bai zai masa wahala su kafurai ne suke gani sai za a yi musulmin da ya zama toka ko ya jijjige ya zama ƙasa ko ya tsutsa ta sharɗe shi ko kuma a ce a sake ke? wasu na mamaki ko sai mamakin da babu tokan ma babu ƙasan babu ƙasusuwan Allah ta'ala ya yi su mai nene abun mamaki shi sa cikin suratul rum Allah ta yake cewa wa huwa alladhi yabda'u sun khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayh Allah shi ya fara yin halittar nan ko shi zai dawo da shi kuma dawowa da shi ne ya fi sauki a sakayi abu ka sake ginin sa ya fi sauki akan da ka yi ba sai zaka kirkire shi ka kira shi ko da ka wanda suke riya ba za a dawo da su ba sun tabi Allah ta'ala zai dawo da su sannan kuma ya mutu wato ainihin hisabi akan ayyukan da suka yi da kin imani da suka yi ubangiji ta ala cewa awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya rabin qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim wajen adam bai san asalin halittarsa ba ne ba ɗigon mani ba ne shi halitta asalin halittar ɗan adam mani ya zama jini tsokawa ya harka zama mutum ya tafi ko sai yana jayayya da Allah yana cewa ai ba ni alkiyama yana cewa za a yi kashin da ya kittige a sai an sa kira ya shi ku gaya musu ubangiji ta ala ya halitta kashin ko ya halitta dan adam din ba tare da wani misali ba ba tare da komai ba da kalman kun kasance Allah ta shi zai sake dawo da wannan halitta ko shi masanin halittar ba to da ka wanda yake ba za a yi tashi dawa ba ya yi asara ubangiji ta zai tashi alkiyama kuma za a yi misali domin ya saka wa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari da kyawun sakamako har ya zama ka sha wahala ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi aikin haƙi ka taimaki addini ka yi sadaka ka yi nafila ka yi ƙoƙari ka fahimci addininka ka gyara aƙidanka ka ji tsoron Allah ko ya zama aikin banza in ba ta shi kiyama ba ai kaga ka sha wahala sun kuma kafirai da suke tar rayuwarsu yadda suke so a duniya ba su da dabaibayi ba su kuma sun ci banza nan idan ba a tashar kyama ba kaga sun ci ke nan da wannan bai yiwa Allah ta'ala ya halitta rayuwa da mutuwa domin ya jarrabe mu ya ga waye aikin sai fi kyau Allah bai khalaq al-mauta wal hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala an halitte ka an halitti rayuwarka da mutuwarka domin Allah ya jarrabe ka aiki kai na da kyau ko ba shi waye fi aiki mai kyau wannan shine makasudi wanda aka sai an je lahira za a bambance za a riba wannan rikicin ya zama musulmi ubangiji ta ala ya musu gata ya saka musu da ayyukan da suke yi kafure kuma a azkar da su da sababin wato ainihin kafurkin su za ka Allah ta ala yana saka wa muminai wadanda suka yi imani suka yi aiki na gari bil qisti da adalci ma'ana bai zai zalunce su ba za ka zo ka yi aikin lada da zai baka samu ladan ba ko da kwayar zarar shi ma nan adalci ke da kamar ya ban duka da zarafin tsairan ya rabu wanda aiki ko da da kwayan zara ne zai ga sakamakon ranar kiyama da za ka yi kyakkyawan aiki kamar kwayan zara sai kadai baka ga ladan ba to an zalunce Ba za ku ba zalun ya ce inna laha la yabdu tsada zafa fa in ka taku hasanatan yudha'ifha da yu'ti ladun wajen azim Allah ba zalun ke ko da kwayan zara idan ka zo da kyakkyawan aiki ko da da kwayan zara ne Allah zai yi ninka da ladan to da ka Allah ba azzalimi bayin sa wani to da haka ranar ranar alkiyama ranar adalci ne idan imanin ka yana da rauni yana da nauyi to za ka ga abin da Allah ta'ala zai wanka domin hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi mutum zai zo da fayil guda casa'in da tara na munanan ayyuka a zo a tage masa su a gabansa mattan basar iya ganin sa duk wa'annan ayyuka ne marasa kyau amma fa musulmi ne mun gidi yaya wa'annan ayyukan kayi kayi da kayi sai a ka duba ne ka gani malaiku na ba su zalunce ka ba ba wanda ya zalunce ka yi duba ya eh, lalle haka ne duk ayyukan nan nayi sai kina lokacin da ya wannan ba ka sai Allah ta'ala ya ce to kana da wani kyakkyawan aiki da za a gwada aikin da ya yi kana da wani kyakkyawan aiki da za a zo a tsora wayannan fayil da ka inda tsara a tsora wannan kuma ya zo ko zai rinjaya ko za ka samu ka haihu? yake da sai da ya ba da wani kyakkyawa ke saboda rutewa ya manta da imaninka yake ba da kyakkyawa ke lalata kana da cewa na kana da imani sai aka ko fayi daya na imaninsa ya ce to za a gwada da wannan fayi sai ya ubangiji fayi da guda daya ya zai iya da fayi ta fahimta ta ina ma za a gwada da Allah ya ce masa la zulma ne yau babu zalunci ba duniya ba duniya ya sai a zalunce ka amma a nan ba zalunci mu sai mun gwada sai zuwa tsora fayin casa'in da tara na muna na sa zuwa tsora fayin ɗaya na imaninsa ana tsorawa kuma sai imani ya rija sai ke nan sai tafi aljanna bala la ta ubangiji ta amma ku ba kowa ne zai samu wannan sai wanda ya gyara imaninsa sa yake da karfi yake da kyau to shi kenan wasu abubuwa da yake yi na sabon Allah tun da shi ba annabin Allah ba ne ba za a rasa ba sai Allah ta'ala ya masa wannan gaba za ka yi bin kai yace ba kowa ne zai samu irin wannan sakamakon ba ka gyara alaƙanka da Allah ka gyara alaƙanka da Ubangiji hana wataala ka zama mai imani mai tsoron Allah zunuban kan kana tsoron su kana gani kamar za su hana kaka? Abdullahi bin Mas'ud yace innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa alayhi إن الفاجر لا ذنوبه كأنه ذباب مر haka وقال به هكذا يتمون هنا غني zunubansa. amma wani katon dutse ne a saman sai yana da zai rike ko kan sai halaka shi aka yake kurke shi kuma fajiri dan yake dai bukan sakamakon kula ne zo ta kan hanyar sa sai dan yi haka ya kai wannan shi zai halaka da shi ne tsoron ne laifukan sannan shi ne wanda Allah ya yi. wanda yake saba Allah na ganin ba kowai bane wannan shi ne zai je shiga halaka ko za ka ubangiji ta ala ta kawo mu ne sakamako da kyau ranar kiyama wanda suka yi aiki da gari kuma sakamakon aljanna Inna lalina amanu wa amilu salihati kana lahum jannatun firdaus nuzula wanda suka yi imani suka yake gari, to a jannar firdaus ba ita ce wato ainihin makomarsu to sai Allah ta'ala ya ce waɗanda suka kafurta kuma to su kan sun shiga uku wallazina kafaru waɗanda suka kafurta da hum sharabun min hamimi suna da abun sha na ruwan zafi ta fashishe wanda zai yayyanke cikin su ya kona musu fatan jikinsu dole ta inda za su shiga wa azabun alimun da azaba mai ratsari na wutar jana bi ma kanu ya furun saboda kafin cewa da suke a cikin suratun rahman ubangiji ta ala ce hadihi jahannamu allati yukazzabu biha al-mujrimun na bainaha wa bain hamimin ta. wannan ita ce wutar jahannama wanda mujrimai suke karyata ta kafirai suna cewa ba ta shan kiyama ba ta shan kiyama to ga wutar da sun shige ta kuma za su dinga kewayawa tsakanin wutan na din da ruwan zafi ani mai tsananin zafi ga ga azaban wutan na ga azabar ruwan zafi yanzu ruwan zafi nan ko na duniya ne wanda aka tafasa shi a nan duniya aka watsa maka shi a jikin sa ne wanda aka tafasa shi da wutar jahannama ko ruwan zafi wannan na duniya lokacin ake fama yi ruwan zafi ya kodan kuma ake gara ka jira wuri wani karfe ya fasa mana tsafa ya fi sauki a kan wuta ta jefa ka ruwan zafi ya jefa ka to shi ne za a dinga zuba wa ɗan wuta suna kewayawa tsakanin wuta da wato ainihin ruwan zafi wanda suka kafurta sakamakon su kenan a suratul sad Allah ta ce hadha fa yazuquhu muhammadu wa qassar wa shafi min a zuwa? ita wannan ita ce azabar wutar jihar wasu ɗanɗane ta su ɗanɗane ki ruwan zafi ne da gassa kiwon yan wuta ga azaba da ruwan zafi ga azaba kuma da wato kiwon yan wuta su sha ruwan zafi sannan su sha kiwon yan wuta ta fashe shi na wutar jihar nama iyuwa da take fita a jikin yan wuta shi za a dinga ba suna sha kuma ta fashe shi sannan da wani azaban kuma irin sa nau'i nau'i haka za a dinga musu a wutar ba duk wanda bai imani za ka ce su ɗanɗanan ba ana nufin wai za su ɗan tsotsa ne kawai a azaban ne za su yi ka ɗanɗana amma wannan ruwan zafin dole ka ka sha shi ko kana so ko baka so kuma za ka sha shi sha na hadama a cikin suratul waqiya Allah ta yace summa innakum ayyuha balluna al-mukaththibun la akhiruna min shajarin min zaqum amaluna minha al-budun fasharibuna alaihi min alhamim fasharibuna shurbal him Allah ta'ala ya ce ya ku matattu masu karyata manzannin Allah to ku sani tabbas za ku ci bishiyar zaƙo wata bishiya ne mai ɗaci mai ɗaya sannan za ku cika cikin ku da wannan bishiyar sannan za ku zo ku sha ruwan zafi a kan wannan bishiyar da kuka ci ɗin sannan kuma shan da za ku yi, za ku sha ne irin na raƙuma masu haɗa ruwa raƙuni ka san shi da wani tanki a gefe cikin ba zai iya kwana uku bai sha ruwa ba ko sati sun yi wannan shan lasu yanzu ana duniya haka ba ka ruwan zafi kana kuma ba zai ka saukar ba amma a lahira dole ka je ka sha dole ka ka sha wannan ruwa aka ce yan wuta za su ji jinwa a cikin wutar jahannama idan yunwa ta addabe su sai su nemi a ba su ne a ba su abinci sai a ba su bishiyar sako wanda aka ce da igon ruwan wannan bishiyar zai kiga a kogunan duniya da lalata kogunan duniya ba a sha ruwan ba igon wada wani ruwan wannan bishiyar amma wannan bishiyar ita za su ci idan suka ci wannan bishiyar sai ta dinga yawo tana hargutsa hanjin cikin tana dagula musu ciki Allah ya tsora musu kishirwa kuma dole sai sun cika cikin su da wannan da wannan bishiya sai su ji kishirwa sai su nemi a kawo musu ruwa ko sai a kawo musu tafashashen ruwa tafashashen ruwan kuma suna shan wahala kuma dole su shaki kamar yadda rakumi yake shan ruwa kamar rakumi mai haɗaman shan ruwa haka za su dinga shan wannan ruwa saboda mai saboda kafurkin saboda ba su gaskanta Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a cikin suratul kafi Allah ta'ala ya ce wa qulil haqqu bi rabbikum wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lil zalimin naran ahata bihi suradiquha أن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشي الوجوه بئس الشراب وساء وسقط kace wannan musulunci gaskiya ne daga wajen ubangiji wannan tauhidi tabbas gaskiya ne daga wajen Allah subhanahu wataala wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama kar in ka imani kau kanka in baka yi ba kai ta jawo kanka yace dukkan wanda suka kafurta suka karyata ayoyin Allah Allah ta mun tana da musu mutan jahannama wanda wutar za ta musu katanga ta kewaye su ko tsaye idan suka nemi taimako na kishirwa kishirwa ya dame su sai a bashi buhu a ba su wani ruwa tafashashe kamar dalma ko kuta da in an tafasa dalma aka ba mutum ya zai ko a gaban kai diga ya za ka yi aka za a ba su a cikin sha kuma ya dinga wato gasa fiskansu ya dinga gasa fiskansu kuma bayan da suka iya dole suna sha yana gasa fiskansu yanzu idan ka je ka kafe shayi wajen mai shayi sai ba ka kana fara kurba ka joji turu yana dukan fiska ka rika cin wannan shayi da Allah ka kame shi yana da zafi shi an daga ma ka sha amma lahira abu ta baka kuɗin bai sama ko ne bai sha ya shi wudu yana ƙona fiskoki Allah da kansa ya ce bi isa sharafu sai da abun sha to sa'adun kafafa wurin zama ya yi muni a ce a can za ka zauna ya na mai tafiya wurin shakatawa abu ya yi muni wannan shi ne halimu Allah ta'ala zai bai zai sa dole kuma su sha babu yadda suka iya sannan ya sun sha zai yi ya ji cikin su kawai da wani take cewa wasu kuma wasu wasu kuma an haliman faqad da al'afu sai sha yadda su ruwa na zafi kuma zai yanyanke hajji cikin su kawai in yanke ke kuma a sake halittar hajji cikin a sake ba su su sha yayyake haka za a dinga tafiya to bayan nan kuma a dinga zuba musu ruwan a kansu kuma bayan na cikin yana kona da za a dinga zuba ruwan a kansu yana nan ka fatar fatar jikinsu da kan da fatar duk yana lafiya abin da ubangiji ta lake cewa هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطع لهم ثياب من نار يشب من فوق رؤوسهم الحليم يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقالب من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من ذنب اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريم الله تعالى a duniya mummune da kafirai suna kusura. su kafirai suna cewa addinin su shine gaskiya musulmi suna cewa shine su ne addinin su ne akan gaskiya to rana kiyama za a yi wa shari'a Allah ce da suka kafurta za a yanka musu riga na wutar jahannama rigan da za su sama rigan wuta ne sannan a dinga zuba musu ruwan zafi daga saman ya dinga narkar da kayan cikinsu yana kona musu fatan su fatan su na narkewa kamar ka san fatan ta narke kuma za a gida wata ba ita narke ta narke ba ne sai an sake kullama na bigar dududuhun fatan nafin dududan gairar hali yanzu kula ba to da ka in ma fatan ta narke za a sake kuma wata fatan domin su san da azaba za ka wanda ruwan zai dinga narkar musu da fatan ban da fako na wutar oke sai sai su dinga duk lokacin da zafi ya kai zafi suna son su fita wutar jihar da masu ake ku koma ku koma cikin hukuma malaiku ne zabaniyawa suke dukansu da guduma in ruwan in wutan ta koda su daga can ƙasa ta koda za ta cillo su sama shi ke nan su kawai nan malakun sai su sa guduma sai su bufi mutum sai ta kai fadawa ƙarƙashin ta wuta ta cilla su zabaniyawa su buge shi da guduma ya tafi a haka haka a bajan abin in ke kisa ya jure wannan azaba ba Allah ke wa zukun azaba sai malakun su kuɗaɗɗen azaba kuɗaɗɗen su kuɗaɗɗen jawa kanka sai ka jawo kanka a nan duniya sai ka dauka duniyar wurin zama ne bai kamar an zo nan. mutum ya manta da ka kai musulmi ka sha bamban da kafuri kafuri kamar dabba yake a rakane yake amma kai ya kamata kana faɗa kai kai ka je ka jefa kanka a azaban da ba za ka iya jurewa to da ka ubangiji ta ala yana gaya mana wannan domin mu nisanci irin ayyuka da suke nuna na wanda za ka kai musulmi wannan azaba to da ka azabar wutar jahannama kala kala ne abubuwa ne daban daban daban daban don da aka ce wa akharu bi shaklihi azwaj nau'i nau'i nau'i nau'i na azaba Allah ya kare mu daga azabar sai ubangiji ta dace هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون بنجدي تعالى هو الذي جعل الشرق بياء الله شيني وانده ميدرانا تنومي حسي وما حتي بيسرني حتي تصيب wal qamar ya sanya wata kuma ta zama nuran haske amma ba mai karfi ba hasken da bai da zafi Ya rana kuma haske ne sosai kuma mai zafi saboda dan adam yana buƙatar duka guda jikinsa yana buƙatar haske mai zafi shine zafin rana da za ka yi wasu shekaru baka samu hasken rana ba zafin rana bai buge ka ba sai ka cutu to haka nan kana buƙatar kuma da daidai kuma ka netsu kuma ka samu haske na farin wuta saboda tafi da ke da sauransu amma haske mara zafi don ka ji daɗin tafiyar Allah ta'ala shi ne sanya wannan zai zama ni'ima ga bayin bayinsa wa qaddarahu sannan ya kaddara shi wutan manazil yana da masaukai masaukai in ya fito nan gobe sanan jibi a haka haka har ya cika sannan Allah ta'ala ta li ta'lamu adada sinina don ku san adadin shekaru yau a yi shekara kaza ko sauran shekara kaza duk da lissafin wata ake samu watanni goma sha biyu su ne shekara wani hisab da kuma yi lissafi na kwanaki in an yi sati ka san an yi sati sai an yi sake zagawa kai ka sati biyu aka kalli tafi Allah ta ce ma khalaqa Allah zalika illa bil haqq Allah bai halitti wannan ba da gaskiya ba don wasa ya halitta ba don kuka shi ne iko ne akan komai ka bauta masa shi kare yufassilu ayati Allah yana bayanin ayoyinsa dalla dalla ne kawai ya alamun da mutanen da suke fahimta domin mutane su gane su bauta masa shi kadai kada su bauta wani abu ba Allah ba ubangiji ta dace ya sanya rana ya zama mai haske sannan wata kuma ya zama mai haske mai tsanani sannan wata kuma ya zama mai haske amma haske kuma wanda yake mai sanyi duka wannan don a faɗakar da kai ka gane ikon Allah da kaɗaitakan ubangiji subhanahu wa ta'ala hikimar sani inda ake yin da ranar da take da zafi aka wata ake da zafi kaga abin da zai yi daɗi ba ko kuma ranar da wata yake da sanyi ranar ma sanyi jikin ka zai yi kyau ba kai amfanin gonan ka ma zai samu matsala don akwai amfanin amfanin gonan da in ba ya samun rana ba zai kyau ba in kuma ranar ne zalla kuma don kuma zai gasa amfanin gonan zai bushe ina buƙatar kuma sanyi sanyi duka wannan hikimomi na ubangiji su ba da wata ala sannan ya sanya wato shi wata in manazila masau'ai shi ne buruj wato yau ya cika wata nan gobe na ta fawa yana ɗan ƙarami ya dinga tsaruwa yana tsaruwa har ya cika har yanzu yana rabuwa yana rabuwa har ya dawo ya zama ɗan kaɗan har a daina ganin sa ma da kwana ɗaya kwana biyu sai kaga kuma ya sake kuma duka wannan hikima ne na ubangiji subhanahu wataala domin mu san lokutan mu domin mu san wato muhimmancin wato yadda abubuwa suke zuwa kaɗan kaɗan kana gane alama ai wannan wata da ganin sai aka kwana goma kai wanda aka kwana sha biyar ko ba ka lissafi za ka gane cewa zuba watan nan ya yi nisa ko yini nan ya yi nisa yanzu ga rana tana tsakiya rana ta yi kira ta karkata ai azahar ta yi magariba ta kusan yi fa duk wannan hikima ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ba za ka ba wa sai ta kuɗe mana a cikin suratul al'am ubangiji ta ce faliqul isfahi wa ja'ala da layla sakanan وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم الله تعالى ce shi da yake wato ciko da asuba ne ana duhun dare duhun dare ko sai ga asuba yayi ba ke kawo asuba ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kula a'udhu bi rabbil falaq shi ke kawo asuba ne sai shi ya sanya dare ya zama lokacin nikuwa in dare kuma zaka ji tsaye ko ya shiga ya kwanta zaka ji babu hayaniya irin da yi to da shi ma ya jirin hayaniya ne shi za ka huta ba lokacin hutu sannan ya sanya rana da wata husbanan wanda za a dinga lissafi a lokacin shi rana kai lissafin kwanaki a kafan lalin da ta za ka laraba da na girma wata kuma yi lissafin watanni da shekara ka ce abin da almuharar safar da gawa da fila aka yi hatsu a ƙarshe wata sha biyu an yi wata kaza yau an yi wata sha biyu allah ta'ala ya ce duka ya yi wannan ya kaddarawa ne na mabuwayi wanda yake da ilimi wanda yake ajiye kowane abu wanda ya kamata yadda ya kamata shi sa ce da talamu adada sinina kwalita don kusan adadin shekaru da watanni kuma ka kusan adadin lissafin kwanaki yanzu da babu kwanakin ba rana ba wata to shi za ka san yaushe za a yi ka ba za ka san ran da za a yi ka ba a ka ce za a yi aure na a watan kaza ran kaza ga watan kaza ko a shekara ta kaza duk wannan misali na watanni ne kai eh, ramadana ma za mu gane ne in babu watanni ba mu gane in babu ranaku yau mun san nawa ga watan ramadana ba za mu sani ba to da haka wannan watan da ranakun da ranar shi yake ba mu lissafin abin da muke yi to da haka sai ka lissafa wannan zan yi kaza akwai lokacin wata kaza shi ake aikin haji to da yau za a je aikin haji sai a rasa. wanda lokaci ne ba za a yi aikin haji to duka wannan domin ya zama amfani ga al'umma sai ta lissafin su su ta lissafin su ba tare da wani wato ainihin matsala ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci wannan ba kake don gaskiya wato ba don barna halitta ba ba don wasa ba akwai hikimar da yasa ya halitti dare da yini da rana da wata ko da ka abin da zama wajibi a kanka Shi ne ka dabburi kai tunani cikin halittar Allah ka gano Allah ta'ala shi kaɗai da take sabo tsama Kuma gani Allah bai iko ne Allah bai hikima ne akwai hikima mai girma da yasa yi haka to da haka Allah ta'ala baya yin abu don wasa a cikin suratul sad ubangiji ta wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainakuma batila zalika dhannu alladhina kafaru wa waylun lil ladina kafaru min nar Allah ta'ala ya ce ban halitta mai da kasai ba da abin da ke tsakaninsu don barna ko wasa ba kafirai da suke zaton haka su sun ɗauka sama da ƙasa da aka halitta da abin da ke tsakani wa'innan don ruwa da wa'innan ababen hawa da abinci da ake ci sun ɗauka wasa ne kafirai da suke wannan zaton Allah ta lafi azaba ta tabbata a kansu da wuta amma musulmi mumini shi ya san ba don wasa ba ne sai shi ya san bai zo wasa duniya ba Allah ya halitta shi ne don ya bauta masa wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun so da haka duk wai na wani kyalli kyalli duniya ba ta kore masa ido in ya samu dama ya kan dana shi kenan a waje ba su ne a gaban sa ba in bai samu ma hankalin sa kwance in dai addinin sa yana tafiya inda ake so amma kafuri fa shi duniyar kawai ita ya sa a gaba duniyar ne ba bai same ta ba ran sa kamar zai fita zuciyarsa kamar za ta balle in ya same ta kuma baya tina lahira da musulmi ba haka yake ba ka dinga tina lahira duk halin da kake ciki a duniya in ma na wahala ne sai ka tuna akwai jin daɗi a lahira tun da kana addini tun da kana jin tsoron Allah in kuma daɗi kake ji a duniya ma sai ka tuna kuma akwai wahala a lahira in baka yi addini ka in baka ji tsoron Allah ba shi nan kar daɗin ya shagaltar da kai sai ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ku tuna hayatar duniya wal akhiratu khairun wa abqa mutane da yawa rayuwar duniya su ke fitawa amma su sani cewa lahira ta fi alkhairi sannan lahira kuma ita ta fi wato ainihin wanzuwa ita wacce ba ta karewa ba ta karewa kafirai ba su gane wannan ba amma mu'mini su sani sai Allah ta lafiya إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ubangiji ta lace inna fi ikhtilafil layli wan nahar lalle hakika a cikin sabanin dare da yini wa ma khalaqa Allahu da abinda Allah ya halitta fi samawati da cikin samai wal ardi da kasai la akwai ayoyi da yattaqun da mutane suke jin tsoron Allah wato akwai alamomi shine ayoyi alamomi da suke nuna ikon Allah da kudurarsa da hikimarsa da cewa shi kaɗai ne kuma shi cancanta abota in ka duba sama da ƙasa da duk sauran halittun Allah za ka gane wannan Sau da aka ke nan wannan halitta ko ba an yi ta ne kawai kai gari dare yi. gari ya waye nan sama nan ƙasa kai ba ka lura ba ka lura da zuwa da dawowar ba wannan ba musulmi ba ba ba ba haka ba ne da ke bayyana kullum ƙara maka tsoron Allah su inna fi filafin layli wan nahari ake da lil albab inna fi halki samawati wal ardi wa filafin layli wan nahari la ayatin ulil albab da zuwan halittar sammai da kasai da zuwan dare da zuwan yini akwai ayoyi ga masu hankali الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ولكن وين da suke cin Allah a tsaye a kunci a zaune da'iman suna tare da Allah sune masu hankali da suke tunani sai su duba sama da ƙasa su tsaya Allah ba kalifi wannan don barda ba Allah ka kiyaye daga azabar wutar jahannama kaga a kai duka wannan izina ne abuwa ne da za su ƙara maka tsoron Allah ya sa ubangiji subhanahu wataala yake maimaitawa yana cewa sabanin dare da yini ba da abubuwan da Allah ya halitta a cikin sammai na taurari da mala'iku da abubuwa daban-daban a cikin sama abubuwan da Allah ta'ala ya halitta rawan da Allah ta'ala ya halitta a ƙasa ga bishiyoyi ga koguna ga ƙoramu ga gidaje ga hanyoyi ga koli ga jiyari ga dabbobi daban-daban na ruwa da na sarari duka wannan kwadon su nuna maka cewa Allah mai iko ne akan komai kuma Allah mai girma ne ka ji tsoronsa amma idan baka zai kai wannan tunanin ba akwai kuma baka yi amfani da wato kokolwanka da hankalinka wanda ake so ka yi da shi ba domin ka gane girman Allah subhanahu wata'ala wato bidiyan su su je su dawo su je su dawo abun mamaki ne. kuma yau ba za a ce dire ya yi a ce dire ya ki zuwa ba kuma ce abin da yini ya ki zuwa ba abuwa a yi ayi gari yawa ya gagara ko kuma a zo a yi ni kowa ya fita harkokinsa na kasuwanci da na sana'o'i sai rana ta ki faduwa ta ce yau abu ya gagara yau fa dire ya ki zuwa mun yi mun yi dire ya ki zuwa babu wannan don ba na gaba ne kamar da ta ke tsara na shamsa na shamsu yan baki da ha an tudurika wa wannan laifin sabiƙun na ha dare ya riga ha Ba abin nan rana ba ta riga ne ba ta riga babin nan ba ta riga ba ta riga wata wata ma ba zai riga rana ba to da haka in lokacin fitowar rana yi zai fito za ta fito lokacin fitowar wata kuma wata zai fito to da haka wani bare zo ya zarce ba a ce yau ranar nan ba ta fi karfin watan nan ko yinin nan ya fi karfin dare yanzu an zarce ba yau kan fa babu dare yini za a yi ko yau yini za a yi babu dare babu wani kawai ayoyin da da ubangiji da alaƙi yake kada ran da ka ga abu ya rikice to za a tashi alƙiyama ne shine ran da rana ta kullo daga inda ka faɗi ta faɗi a yamma sai aka ta juyo da shi na duniya ta ƙare alƙiyama ta tashi kuma zuwa shiga wani rayuwa kuma da amma ba ka ba kullum in ta faɗi gobe ta kullum ta gaba ta sake fasuwa ta yamma a haka za a yi ta tafiya ne har duniyar ta zo ƙarshe a cikin suratul furqan ubangiji ta ala ce huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yazakkara wa arada shukura Allah ta'ala shine wasu wanda ya sanya yini da dare suna bibiyar suna dare ya zo yini ya zo yini ya zo dare ya zo kuma ga wanda yake son ya wa'azan ko yake son ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da yanda dare da yini suke zuwa sai zame masa wa'azi ba da zunnan muna azumi ba yanzu wani da baki gashi nan dare yayi an ji ba kuma za ka ji kana sahur shi ke nan sai ka ga rana ta yi kana azumi don za ki za ka yi buta ba haka za a yi ta tafiya ba har kwanan ka su tsari. ko duniya ta tashi in kwanan ka ma bai kare ba wannan bai isa baya ba Allah ta ce duk mai son wa'azi akwai wa'azi a nan mai son ya gode wa Allah ta'ala bisa wannan nima ko yayi tunani akan wannan ya gode wa ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qasas Allah ta'ala ya ce kul ara'aytum in kana Allahu alaykum al-layla sarmadan man ilahun ghairu lahi a aimu bi a fala ta tsawo ku gaya ku gaya ni inda a ce Allah ya sanya jirin nan ya zama gaba ɗaya sarmadan har abada ba yi kawai duka kwanakin jire ne jire jire jire jire jire sai Allah ta yace to waje zo ku da haske na yi kuma babu wanda zai zo shi ba ku saurara ku idan kun ara aiku idan Allah alaikum an-nahara sarmadan man ilahun ghairu allahi atikum ilayhi tasruna fihi afala tusirun da a ce kuma Allah zai maida zamanin ya zama yini gaba daya ba dare wane ne kuma zai kawo muku dare wanda za ku samu da zuwa za ku dora ku gani ba babu kuma rama ce ta ubangiji ta Allah wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun Allah ta'ala ya sanya muku dare da yini domin ku nutsu a cikin daren ku kwanta ku yi bacci da rana kuma ku je ku nemi abinci gari na wayewa mai sai da mai sayarwa kowa ya tashi lokacin haɗuwa kenan sai zai kuma kowa ya koma gida sai ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala amma da za a ce duka yini ne to ni lokacin da kai za ka fito ka sai kaya ni ko ina ba lokacin ne zan fito da kaya na sayarwa ba kaga mai sai da zai sayarwa, sai zai safani sai ka zo neman hajata, ni kuma na gaji ina bacci na ita jira ka baka zo ba ka tafi ka idan kai ka gaji da jira na ne kuma na fi kawai wani alfan sai da kayana kaga da an samu matsala sai zama lokacin baccin wasu shine lokacin wato fitowar wasu kuma a yi harkoki amma sai aka da dare da yini sai zama lokutan aiki rana lokacin hutawa kuma dare don a samu ne Allah ne maka wannan gatan ba za ka gode wa Allah kan wannan ba ba za ka bauta masa shi kadai ba ba don ramar Allah ba ba za ka samu wannan ba to ba gidi ta alaƙi إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وبنجي تعالى إيه؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا فلي تبر وأن لباسا أو ننهك وادمو أولو في إيماني لما لا يحاك القيامة ورغوا بالحياة الدنيا suka gamsu da rayuwar duniya suna ga duniyar kawai ta wadda ma'allu biha suka jiki ita ba su da wani takin hankali na takin alkiyama wallazina hum an ayatina ghafilun wa'inda suke rafkana daga ayoyinmu ba sa lura da sammai da ƙarfi da rana daga wata su dauki izina a cikin su wa'azantu su gane ni'imar Allah subhanahu ala da ya mutu fa ulai kama wa hunna wa'innan makomar su wutar jahannama ne bi ma kanu yaktibun da sababin abin da suke aikatawa da kafirci shikenan wutar jahannama da su to kaga mumini dole zama yana dabburi fi makhluqatillah dole kai tunani akan halittan ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce inda ba sa kaunan haɗuwa da mu su ne kafare wanda ba su yi imani da Allah ba ba sa kaunan haɗuwa da mu mu'minai kuma suna kaunan haɗuwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala malamai suka ce wannan a lokacin da mutum ya zo rasuwa idan mumini ne zai shauƙin haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala don a lokacin mala'iku suna masa almishi da zazzalu alaihim almala'ika to Allah ta kafu khafu wala ta'ala a karka damu karka daga hankalinka da inda zaka je ni wanda zaka samu a lahiran fi na duniya karka damu da duniya karka daga hankalinka ba abun tsoro to ka dai so haɗuwa da Allah ta'ala amma wanda yake kafiri kuma kaga shi kuma mala'iku za su dinga dukansa suna dukansa suna cewa ran fito ka fito ana azabtar da shi ana zalimin sa wanda ba zai so hakuwa da Allah ba amma mai jawo masa saboda bai yi imani da ranar alkiyama inda imani da ranar alkiyama zai so hakuwa da Allah amma tunda bai yi imani da ranar lahira ba to kuma in ya zo mutuwa kuma zai ga lahiran ko bai so ya shiga ba tunda bai da ayyukan da za ku ba ya samu tsira ko bai kiyama hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah kariha Allah liqa'ahu kuma hadisin bukari da muslim man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda yake son haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi duk wanda yake ƙin haduwa da Allah to Allah ba son haduwa da shi ma'ana zai azabtar da shi idan za a yi ka so haduwa da Allah shi ne kai imani ka samu istiqama imani da istiqama me istiqama ne tabbata a akan da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala kar ka ɗauki addini yayi ne yau ka yi gobe ba za ka yi ba ko taran ana yi da kai wataran kuma ba ruwanka da addini ka a'a ai ba mustaqima ne ba ka da istiqama istiqama shine dubu ta'ati Allah azza wa jalla da'a wa Allah ta'ala duk wanda yake da wannan ranar alkiyama in ya zo mutuwa zai ji daɗin sanin duniya kuma zai shauƙin haɗuwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala إلى إذن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون duk wanda ya imani ya tsaya kan da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsigan an zo ɗaukar ransa mala'iku na ku zo ko su ce karka ji tsoron zuwa lahira karka ji istimar duniya muna maka albiti da aljanna da aka maka alƙawarin ka ai dama ayi wa mu'minai alƙawarin aljanna inna ladina amanu wa min ta'ati kana lahu jannatu firdaus nuzula ai aiki na gari ka imani to ai kaga wannan da so haɗuwa da Allah sai sa wani za ga ya mutu yana murmushi yana dariya kuma bayan Allah da suke rasuwa suna murmushi suna dariya ko da an haska musu wato ai makoma ta su ba wannan za su so haɗuwa da ubangiji ta amma wanda aka haska masa wutar jihar ne, maka shi kan bire su haɗuwa da Allah ko za ka mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukanmu da imanin dan Allah ta ya faɗi wani fitfan su duk wa iwar gobin hayati duniya wa ma'adubi sun yarda da rayuwar duniya ma sun kamsu da ita kuma sun nutsu da ita su Allah duniyar nan ne abin nutsuwa da ita akwai abu da yake dawama ne a duniya idan yau Allah ya baka mulki kullum a tsoron kake kada mulkin nan fai tsari kar ya tsari kar ka samu matsala a cire ka in ma zaɓe ne ba mai cire ka to kuma kana tunanin cinuwar za ta kare saura wata zara shekara za saura wata za ka zo kana kana kirga kwanaki hankali ka tashi in arziki ne kullum a tsoron kake wani ya yi arziki fiye da za ka a talauce wancan ma ya talauce kana tsoron ta duniya ta juya maka ba ko na kwanci hankali da nitsuwa a ciki to amma wanda bai gane ba shine zai zai nitsu da rayuwar duniya sai shi da zai kina lahira ba ba ruwansa da lahira sai na ga kawai kamar ya zo dawwama ne ma su suna nuna ma bai san ma akwai lahira duk wanda ya wannan yayi asara da su da yan wuta da ba sa gyara imanin su ba sa jin tsoron Allah sun mutu da sun mutu da duniya kuma duniya ba wajen nitsuwa ba ne dan jin daɗi ne kaɗan a sanar maka ya cewa wallahi zayyanuha wa rafuha hatta rawawiha sun yi ta kawata duniya sun ɗaukaka duniya fiye inda take har shi kenan suka gamsu da ita amma ya banza zuwa yana gaya maka yadda duniya ta ce da lawan kada fi duniya ta'dilu inda da janaha ba'ufa lama taqabil haka tare shi ga da duniyan nan kimanta ya kai kukukin sauro a wajen Allah ta'ala da kafuri ko makulwar ruwa kwaya ɗaya gare shawa a ce duniyar iman ta kai kuke zuwa to kafiri zai mutu da kishiwa amma ba kai wace ce sake ba kafiran hiya duniya kallu min al-qalil wa ashiquha aghallu min al dalil tusimmu bi sihha qawman wa tu'mi wa hum mutahayyun bila dalil in akwai wani abu kaɗan ma to duniyar ta fi kaɗan ita ce mafi kaɗan ɗin kaɗan din ka kwatar ka da lafiya ba kawai ba ce don rayuwa lahira ita ba ta karewa duniya kuma tana karewa ya za ta ruɗe ka me yasa duniya za ta ruɗe ka ubangiji ta lafi ba za ta gurin da kuma hayatu duniya wala ya gurin kun billahi gharu kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada shaytan ya ruɗe ku kai kafa kafa ba kai kafa kafa da duniya kai kafa kafa da shaytan la ya gurin naka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal masir wa bi'sal mihad kada rayuwar duniya ta ruɗe ka ko kuma wanda suke rayuwa a duniya su shiga su fita wai su kai kake kallo ɗan jin daɗi ya ɗan kaɗan makomar su wutar jahannama ne kirya shimfiɗa wutar jahannama ka duba bayan Allah wanda za su ƙara maka imani akwai imamu da a'immatul muttaqin kamar yadda a cikin a abanna furqan cikin addu'o'in bayan Allah ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما Allah ka bamu mu da za su faranta mana rai ka ba mata da za su faranta mana masu riko da addini masu tarbiyya nan ka samu zama ka samu zama shugabanni masu tsoron Allah in ka zama shugaban masu tsoron Allah kenan kai ne wajen su suna koyi da kai saboda kai bawan Allah ne mutumin kirki sauran wayannan zaka duba shugabannin masu tsoron Allah ganin su ya kara maka imani zama da su ya kara maka imani mu'amala da su ya kara maka imani ka zama mutumin kirki bawan Allah amma ba wayancan wanda duniya kawai suka sa a gaba maka wanda ba su mutu ba suna dan suna yi ko sai Allah ta'ala ya kawo musu mutuwan kudin ba zato ba tsammani shi ke sun yi asarar duniya ko sun yi asarar wato ainihin lahira Allah ya kiyaye mu da kiyayewarsa ko da haka duniya ba ita ce ma'auni ba wato imani shine ma'auni sannan Allah ta'ala yake sun kasance kuma suna rafkana daga wato ainihin ayoyin wallazina hum ayatun wallazina hum an ayatina ghafilun wayanda suke rafkana daga ayoyin sun gamsu da duniya sun mutu ita kuma sun rafkana wato ba sa tadabburi cikin ayoyin ubangiji subhanahu ta'ala ayoyin Allah kala biyu ne akwai ayatul lahi kauniya akwai ayatul lahi shar'i ayatul lahi kauniyya sune wannan halitta na ubangiji ta Allah kuma dole kai tadabburi wato sama da kasa da da da da ruwa da bishiyoyi da dabbobi da mutane da aljani mala'iku ga sunan dai dukkanin su ayoyi ne abubuwan da kake gani na tsirrai da sauransu yadda duniya take jujjuyawa an yi kaza yau gobe kaza duka ayoyi ne na ubangiji ta'ala ya sa ka tsara ganin girman Allah duk abin da yake faruwa nan da kaddaran Allah ne yake faruwa Allah ta'ala ne yake jujjuya zamani shi yasa yake cewa la tasubbu dahra wa ana dahru uqallibu al-layla wan nahar kar ka zagi zamani ka ce zamani yayi kaza yayi kaza yace ni ne zamani kai Ma'ana ni ne nake kaddara abin da yake faruwa a zamani ina juya dire da rana idan masifa ne kuka jawa kanku ku ne kuka yi laifi Allah ya jarrabe ku da masifa in ni ma ce fadala ne da gwajin ubangiji subhanahu wataala saboda ka Allah shi ne mai yin komai duk abin da kage yi ba ruwan ya zame maka aya ya zame maka wa'azi imamu shafi na cewa na aibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibu siwana ولا جد الزمان بغير عيب ولو نسق الزمان لنا حجانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا إياه yace muna aiwanta zamanin mu ai mu ne zamanin yace aibi yana cikin mu zamanin mu ba da wani aibi mu ne matsala yace kura ba cin naman kura amma mun muna cin naman yan uwan muna nuna zagin wannan zamanin ba tare da wani laifi ai mu ne zan duk abin da kaga ya faru a zamanin ba mutane suke ba duk ta'addanci nan ba mutane ba jin rashin mutunci da sabon Allah da kowa mutane da suke yi in mutane sun gyaru shi kenan zamani zai gyaru in mutane sun lalace zamani zai lalace saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana da ayoyin da za a duba ya ƙara tsoron Allah ya ƙara maka tsoron Allah sannan akwai al-ayatul lahi shar shar'iyya ayoyin Allah na shari'a su kuma dole ka yi umarni Allah ya ce a ayi kaza yi. ya ce a bari ka bari ne ayoyin alqur'ani kenan ayoyin Allah na shari'a to idan wanda baka lura da ayoyin Allah na halittar ka su fara maka ganin girman Allah da imani baka lura da ayoyin Allah na shari'a bare ka masa biyayya to me kake yi ka zama mutumin banza ka zama fajiri ka zama dan wutan an jira na alkiyama amma ganin halittun Allah ya kara maka girma ka bi ayoyin alqur'ani Allah ya ce annabi ya ce kai abin da aka ce kai kai abin da aka ce ka bari ka bari to shi ne ka gyara rayuwanka ka zama mutumin kirki ba Allah a lahira kuma aljanna ita ce makomarka sai Allah ta ala ce أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بنجي تعالت أولئك ما أواهم الله ويتم متعني لا لا تكون الدنيا كوي سبسا على وبار وانسا دلاهرة تنرف كان دقاء بنجي تعالى فلا تود إن مقومان سبسا جهنم بما كانوا يكتبون فهو دعيك دسكيمونا نا لو ترجهنم لك ولكن بنجي تعالى zai kona su da wutar jahannama da sababin ba su yi imani da ranar lahira ba ko ba su yi aiki da za su gyara lahirar su ba duniya kawai suka yarda da ita suka jiki ita sai Allah ta lace innal na amana tabbas wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari yahdihim rabbuhum Allah zai shiryar da su a lahira ya nuna musu hanyar aljanna bi imani da sabbin imani kowa zai gane gidansa fiye da zai gane gidansa da duniya tajri min tatihim koramu suna gudana a ƙarƙashin wato innan aljannatan ko a ƙarƙashin sunan aljannan fi jannatin na'im a cikin aljanna wanda take da ni'ima akwai korama na giya akwai na zuma akwai na nono saboda aka duk abin da kake bukata za ka sha akwai na ruwa don Allah ya faɗi yan wuta yayi gargadi sai kuma ya faɗi yan aljanna su kuma a faɗaitar da mutane su zo su yi aikin aljanna Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari to Allah yana shiryar da su da imani to ina ke shiryar da su hanyar aljanna ma'ana idan suka mutu suka je lahira kuma ko ne haske da yake tare da su da alkiyama wannan sai zai su ketare sira'i ba tare da matsala ba kuma daga siratin suna ketarewa za su tafi aljanna kuma da hasken da yake tafiya a gaban su Allah ta ce Allah ta ya ce nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim hakkin su yana tafiya a gaban su da daman su ana haka kahun ne mai imani shi yake da wannan amma ne in ya je kawai cikin duhu yake sai je fada wutar jahannama raɗin ma zalewa zai ya fada a cikin wutar jahannama amma mumini kuma ga haske na yana gani sai kyau sai ya haifi raɗi sai gan shi kawai a aljanna wannan ba gata wani ba wai ba wai sai an ja ka an nuna maka wai ga gidan kafa na aljanna ba kai da kanka za ka gane ba zai zuwa ce fiye da yadda za ka gane gidanka a duniya tabbatar tana tafiya har yana aka gaba ga wace ka ganta a gidanka kawai shi nan an gama yanzu wannan wannan mutum zai wasa da wannan ni duniya za ta rufe ka wani irin gida kake da shi a duniya yana za ina ka shiga in ana maganar aljanna da lahira to da ka ubangiji ta lafiya da sababin imani su ne Allah zai musu wannan gata kuma aljannatan duk abin da ake bukata na jin daɗi akwai kuma aljannatai ne na ni'ima sai Allah ya ce da'awahu kaga su kiran su fiha a cikin aljanna za su kira a kawo musu abubuwa da jin daɗi ya da yi shawon dibino ko ya shawon goba ko ayaba ko liko ko ya shawon naman wasu tsuntsaye ko shila ko naman kaji da kawai zai ce subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya ubangiji kawai zai ga an kawo masa 'ya'yan shila sai ga an kawo masa zuma sai ga an kawo masa yogurt sai ga an kawo masa giya duk abin da yake awan sa kawai sai ke kan allahumma sai malaiku su kawo koma su wa yan ajanna hidima yake da su kawo su a je masa kawai Hadda giya wai ma ne sai hadda Giya ma nan? ai mun yi bayani giya ko dan wa giyan ajanna ba irin ta duniya ba ko ita kai tawa ko ita ganta kawai kawai kan allahumma sarki ya tabbatar maka ya ubangiji kawai duk abin da kai sha'awa fa ba sai ka kira ba ba sai ka ce nono ba kawai sai ka ga nono ya zo ba. ba sai ka ce nama ga shishin nama ba kawai sai ka ga ya zo maka duk abin da kai ya a ranka na subhanaka allahumma ka ce za ka ga masu hidiman aljanna su kawo maka wannan ka ga wannan ba shi ne abin nema ba shi yasa Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutalaqiya Allah ta ce inni mu'udhikum min aljanna ya ce to a wannan ne fa masu tsere za su tsere ba tseren neman abin duniya ba tseren neman lahira ya ce wata hiyar su hun hasara gansuwansu kuma a duniya ne, a lahira sai a janna ne salam ma'ana salamun alaikum haka ce idan suka kawo musu wannan abu su mala'iku ko masu hidima suka kawo musu abin da suke so bayan sun ce su kan lahuma ba za su musu sallama su ce salamun alaikum Su ma sai su rama sai su amsa su ce ne salamun alaikum wal mala'ikatu yadkhuluna alayhi min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbata sai haka za su dinga ansa sallama salamu alaikum salamu alaikum la yazmauna la yazmauna fiha lahwan wala ta'fima illa qila salaman salama ba wanda zai ce yau kai sabon Allah ko duk abin da ka ci a janna ko giya ka sha ba bai ce ka kai giya haramun ne ba ba bai ga maka wannan ba bai ga maka wata shishiyar magana ba bai ga maka bakar magana sai dai salaman salama assalamu alaikum assalamu alaikum muna gaisuwa irin ta wato ainihin addinin musulunci sannan sai ce wa akiru da'awahum karshen da'awan nasu abin da za su faɗa alhamdulillahi rabbil alamin su ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangiji ta tare a sai a jana kan daga tasbihi sai godiya wa Allah kawai in kai tasbihi nan. duk abin da kake bukata sai zo maka kuma dama hadisi ya ce yulhamuna tasbiha wa tahlila kama yulhamuna fi dunya nafasa nafasa ana tusa musu tasbihi suna jin daɗi da tahmidi subhanallah qabla kama yadda suke numfashi a duniya yanzu kana jin wahalar numfashi za ka raka ta tasbihi kawai shi ne abincin ka kawai shi ne abin faɗanka za ka ce subhanaka allahumma duk abin da kake so ya zo a zuwa maka sallama ka mai da sallama a ajiye maka sannan a ƙarshe ka ce alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ai dole ka gode wa Allah ko a nan duniya ka samu ni'ima za ka ce alhamdulillah balle tana kuma a lahira Allah ya sa mu a cikin bayan sa na gari Allah ya sa muna da rabo a cikin wadannan ni'imomi Allah ya jefa mu a aljanna gaba ɗaya mu ya hada mu a aljanna sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.